Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Hanifa Kabir Isa muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau talata bakwai ga watan Yunin 2022. To a cikin shirin za ku ji halin da ake ciki yayin da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya take shirin zaben ɗan takararta na mukamin shugaban ƙasa. Za kuma ku ji cewa a Najeriya jami'an tsaro da 'yan sa kai sun ceto biyu daga cikin wasu iyalan tsohon akantan jabar na jihar Zamfara da aka yi garkuwa da su. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga labarin duniya. A yau talata Rasha ta yi ikirarin cewa ta karbi ikon kusan ɗaukacin lardin Luhansk da ke gabashin Ukraine. sai dai jami'an ukraine sun ce dakarunsu sun tsaya tsayin daka a wani kazamin fada da ake yi da dakarun moscow akan titunan birnin severodonetsk mai masana'antu bayan shafe makonni ana kai hare-hare a gabashin ukraine ministan tsaron ƙasar rasha sergei shoigu ya ce a halin yanzu dakarun na moscow suna rike da kashi 97 cikin 100 na lardin luhansk wani yanki na yankin donbass da take fatan za ta mallaka bayan da suka yi ƙasa a gwiwa a yakin da aka yi na ƙoƙarin hamɓarar da shugaban ukraine volodymyr zelensky ko kuma kama babban birnin ƙasar kiev A cikin jawabinsa na bidiyo da ya saba yi da dare a ranar Litinin, Zelensky ya ce, jarumanmu ba za su miƙa wuya ba a Severodonetsk. Jama'a a ƙasar Ghana akasari talakawa sun koka bisa tsadar kuɗin aikin hajjin bana da ya ninka har sau biyu tare da ƙarin kuɗi da aka yi wa maniyata da suka biya kuɗin aikin hajji kafin bullar annobar corona Daga kuma sai ga rahoton da Hamza Adams ya aiko mana. Sunana Suleimana karin da yayyawa kwarai. Gwamnati ya duba ya wani abu ciki. Sunana Abubakar Ahmed Jankure. Muna magana ne daga nan birnin Kumashi. Dan Allah da Allah muna roƙo a sauwaka ma jama'a. Koke-koken wasu al'umman Ghana kenan biyo bayan sanarwar da hukumar alhazan ƙasa wato Ghana Hajj Board ta fitar kan kuɗin aikin hajjin bana. Alhaji Suma'ila jigo a hukumar aikin haji na ƙasar ya shaida wa muryar Amurka cewa kuɗin aikin hajjin bana ya tashi daga CD dubu goma sha tara da dari biyar da kwatankwacin dubu uku da dari biyar na dalan Amurka zuwa dubu talatin da tara na Ghana CD wato kwatankwacin dubu biyar na dalan Amurka. Official price da ya fito yau shine 39,000 Ghana CD wanda yanzu za su biya su ne nasu yana da 39,000 Ghana CD. Amma waɗanda sun ka biya kuɗin su sun ka ajiye a 2020 ba samu zuwa ba kamar shekara biyu ke ga ba su yi haɓa ba samu zuwan hajin ba. Su sun yi ƙari kan 19,500 da sun ka biyan nan sun yi ƙari dubu bakwai. kawai 7,000 Ghana. Masharhanta dai sun alakanta tashin kuɗin aikin hajin bana da matsin tattalin arziki da tsadan dala da wasu ƙare karen harajai da hukumomin Saudiya suka yi. Alhaji Sibawai Papa Angola mai sharhi bisa harkar aikin haji a Ghana ya buƙaci da hukumar ta yi ragowa. To ya yi batun alkawali da aka yi da su cewa ba za su kara ba inda akwai maganan kenan. Saboda haka muna kira da babban murya har wa yau saboda Allah da annabi. Shi kuwa Alhaji Garba Ibrahim mai ruwa da tsaki kana agent mai yawan maniyatan aikin haji. Muna ƙara ba jama'a hankuri yadda kowa zai kwantar da hankalin shi batun aikin haji dama in ya zo ana yin shi cikin kwanciyar hankali ne. Domin saboda aikin haji gaba ɗayan shi ya canja ya canja altogether. Duk da cewa hukumar aikin haji Ghana ba ta ba da guzuri tana da abinci da take baiwa alhazan Ghana a kowace shekara. Hukumomin Saudiya sun ware wa Ghana kujeru fiye da dubu uku cikin maniyyata miliyan ɗaya da ta ce za ta amince su gudanar da aikin hajjin bana kuma ana sa ran ranar ashirin da ɗaya jirgin farko na Ghana zai tashi zuwa ƙasa mai tsarki Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana. A gaida Hamza Adams ƙarshen labaran duniyar kenan. da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jam'iyyar apc mai mulki a najeriya take babban taronta don fitar da ɗan takarar da zai tsaya mata zaben shugaban ƙasa a 2023 bayanai na nuni da cewa adadin 'yan takarar da za su fafata ya koma mutum biyar a wata tattaunawa da gwamnan jihar filato kuma shugaban gwamnonin jihohin arewacin najeriya simon lalong wakiliyar murya amurka halima abdulrauf wacce ke dandalin eagle square ta fara da tambayar shi abinda shugaba buhari ya ce da suka faɗa mai cewa sun fitar da sunayen mutum biyar duk wanda aka ɗauka cikin wayannan shi yana farin ciki na'am wani matakai kuka bi wajen zaben waɗannan mutane biyar da suka cancanta matakan da muka ɗauka to ai kamin a saya fom ai an naɗa kwamiti da aka zo na an yi musu interview suka yi interview ɗinsu kowa an tambaye shi me za ka yi menene karfinka me kuna na'am shin ya kake ganin wannan zaben naku zai kaya duba da akwai mutane biyar da kuka amince da su yanzu um, addu'an mu shine fatan mu shine duk wanda aka ɗauka ya kamata a cikin wannan biyar domin shi ma shugaban kasa ce biyar da kuka kawo duka na gansu kwarai duk wanda aka ɗauka na yarda da shi so amma ba zai ce an tilasta a ce wani ne yana so ba duk mu sojojin mu ne sojojin yakin mu ne masu delegate ko ta ina ta ce da gwamnoni ne abin da kuka gani ya yi kyau ma na jira na jira in bi bayan ku Masha Allah da ƙarshe su wani ne waɗannan mutanen biyar in za ka so. Your Excellency. Eh, biyar da muka sa ba wai bisa ga ba ba result ba ne ba wai bisa ga priority ba ban san priority da hausa ba amma mun ce bisa ga alphabet idan sunanka a zai mu saka number one in b zai mu saka number two gwamnan jihar filato simon lalong kenan har yanzu muna najeriya inda jami'an tsaro da 'yan sa kai suka ceto biyu daga cikin wasu iyalan tsohon akanta jabar na jihar zamfara wanda 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su wakilin murya amurka da ke jihar zamfara sani malumfashi ya tattauna da kwamishinan tsaro dig mamman tsafe ya aiko mana da rahoto kan hakan To wannan da iftila'i ya aukun ne a ranar Lahadi da daddare a lokacin da su waɗannan 'yan bindiga suka kutsa gidan shi Malam Bello wato tsohon akanta janar na jihar Zamfara. Kamar da yadda wani wanda na sarrafa sunansa sabili da dalilai na tsaro ya mani bayani. Wannan al'amari ya faru ne cikin dare shekaran jiya. Hmm. Ana nan misalin karfe goma sha ɗaya rabi haka ta wuce kane shago. Suka shigo cikin gari kasama sun ka zo sun ka arziki mashina su dauke akwai gulbi aka rafi da ya ratsa tsakanin garin da hanyar su sai sun ka arziki mashina su can suka zo nan suka tako kasa don tubar da shau suka zo nan gida ne suka buga to bai buɗe ba da ƙarshe ne suka buɗe gamban da ƙarfi da ya suka shiga cikin gida nan ne suka kwashi mata da namiji guda kuma motoci ne da ake da sun bi sun fafasa gilashin motocin akwai mata ta biyu cikin matan da sun ka ɗauka akwai kuma mace biyar cikin yaren gidan sai namiji guda da a gidan sun taye da su sun kama hanya ana tafiya can hanya aka sanar da yan sa kai suka tare su to kuma wurin halbar da su da yan sa kai sun wani kamar matan guda biyu su bata musu lokaci sai sun ka saki matan guda biyu suka rabu da sunan wurin can cikin daji sai suka wuce da waɗannan yan matan guda shidda da namiji guda suna hannun su yanzu haka. To yanzu a yanzu ba wani abin da <clears throat> aka yi na kokarin samo waɗannan bayan Allah da na hannunsu. Yake eh, ana nan da ana kokari tsakanin su yan sace da jami'an tsaro da mutanen gari ganin cewa an kubatar da su. To don cin ta bakin hukuma na tuntuɓi kwamishinan tsaro na jihar ta Zamfara DIG Mamman Tsafe wanda ya tabbatar mani da alkuwar lamarin a cikin mu da shi. To alhamdulillah wato abubuwan da ya faru cikin dare mun kuma tura jami'an tsaro amma makamin a kai din dai a mutanen sun dan samu sun yi gaba da iyalansa amma da kokarin jami'an tsaro da su wa'annan masu tsaron gari mm. an yunkura an bi su cikin ikon allah akwai man yi gaba da samu sun yi gaba da iyalansa amma da kokarin jami'an tsaro da su wa'annan masu tsaron gari mm. an yunkura an bi su cikin ikon allah akwai matan shi guda biyu wa'anda allah sa su aka samu su dama mutum na wasu dauka a da aka bani bayani lokacin wajen mutum bakwai to already mun samu guda biyu daga cikinsu wa'anda su ne mamman matan shi wannan foma akantan general to akwai kuma yaran shi biyu aka ce a ciki cikin waɗanda ba a gani ba akwai yara guda biyu da sauran jama'a ko uku haka to a halin yanzu dai sauran mutane shida suna can a hannun waɗannan 'yan ta'adda kuma ana nan ana ta ƙoƙarin yadda zaɓe a ceto su lami lafiya. Sanshiyar malafashi murai Amurka daga Gusau a Najeriya. Madalla yi da sani malumfashi yanzu bari mu leƙa Nijar inda gwamnatin ƙasar ta ƙaddamar da ayyukan rajistan tsofaffin sojoji da nufin kafa wata runduna musamman a ci gaba da ƙarfafa matakan yaƙi da matsalolin tsaro da ƙasar ke fuskanta. Sule mani Barma wakilin murya Amurka ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai. Sanin mahimmancin rawar da tsofaffin sojoji ka iya takawa a fagen daga saboda gogewa da kwarewar da suke da ita a kan sha'anin tsaro ya sa hukumomin jamhuriyar Nishar bullo da wannan tsari na sake mayar da su kan aiki ta hanyar wata rundunar kota kwana yayin da kasar ke neman hanyoyin magance matsalolin tsaron da suka addabe ta. Sarjan Shaf Musa Tankandiya shine mataimakin shugaban hukumar kula da 'yan mazan jiya Office National des Anciens Combattants onak a takaice. Muna nan muna shirye-shirye za a aika duka jaha-jaha jaha-jaha a samu a yi rajistarakin duka tsohin soja waɗanda ya kamata don saboda sai an diba an hidda masu kirkin wanda ake so yanzu an ɗauke su za a tayi da su a yi musu recyclage a kai su tondabiya don su samu wani horo don saboda waɗansu sun jima ba su yi aikin soja ba sun bari waɗanda aka ɗoka aka cancance su ne za a aiki da su don saboda tsaron ƙasa wannan aiki da ke shafar sojoji da 'yan sanda da jandarmomi da jami'an tsaron gar national da na duwan da jami'an tsaron gandun daji har ma da waɗanda suka sami horon soja don aikin bautar ƙasa zai ba da damar kafa rundunar da akan iya turawa fagen daga a duk lokacin da bukata ta taso tsohon ministan tsaron ƙasa kuma ɗan majalisar dokokin ƙasa kallamu tari na mai bayani akan tsarin irin wannan runduna abin ne wanda ya ɗauko tushen shi daga yakin kare inci saboda in ƙasar ka na cikin bala'i ko tana cikin matsala kowane ɗan ƙasa dole ya sadautar da kanshi shi ne wannan dokar ta ba da damar kowane ɗan ƙasa ya gudu shi soyayya ga ƙasar shi tunda ƙasa tana cikin yaƙi wannan soja wanda muke ɗauka ba su isa kana ganin tun ana ɗauka su ɗari biyar ba an kai ana ɗauka dubu an kai ana ɗauka dubu uku bana dubu biyar za a ɗauka kaga sojojin wanda ke zamne ba su komi sai soji za su yin yawa alhali ba kullum ake yaƙi ba za a ɗaukar nauyin su dole in akwai 'yan ƙasa wanda sun ka yarda su samu horon a ba su horon ko kuma suna da horon wanda za su wani aiki can daban sai in ana buƙatar su a kira su su zo kaga abin zai kawo sauki ga kasar shine ma'anar wannan reservist da kaji an ce za a bayyanar labarin kaddamar da wannan shiri ya tayar da tsume a wajen waɗannan tsofaffin barade an daɗe ma ba a kira mu ba don saboda ƙasa ba mu da wata ƙasa da ta nijar au a rai ne au a mutuwa don ka mu wannan ne muke jira a kira tsayin soje mu je mu taka rawa a gani shirin zai kunshi matasa 'yan shekaru 18 a duniya zuwa mutanen da shekarunsu ba su fice 65 ba aikin da zai gudana a ƙarƙashin wasu tarin mahimman sharuɗan da za su ba da damar tantance waɗanda suka cancanci shiga wannan sabuwar runduna ko yake kawo yanzu hukumomi ba su bayyana yawan askarawan da suke buƙatar ɗauka ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger an gaishe ka sule mummuni barma to har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ku shakata da wannan was full. zuwa ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana. Masu ruwa da tsaki akan aikin hajjin bana daga Najeriya na ci gaba da ɗaukar matakai a ɓangarori daban-daban domin tabbatar da samun nasarar aikin hajjin a wannan shekara ta 2022. A bana dai kimanin maniyata uku ne ake sa ran za su sauke faralin a ƙasar saudi arabia daga nan nigeria bayan shekaru sama da biyu da ba a je aikin hajjin ba daga nigeria a jihar Niger dai maniyata dubu biyu da ɗari biyar ne ake sa ran za su cilla can ƙasar ta saudiya domin sauke faralin sakataren hukumar jin daɗin alhazai na jihar Niger alhaji umar makullafai ya ce ya zuwa yanzu ba su da wata matsala. Alhamdulillah a yanzu haka muna nan muna kan shigar da bayanan alaze cikin intanet na e-track. Wanda bisani haka za mu fara eh, shirin visa nasu. A yanzu mun shigar da mun samu e-track na alaze wajen 500 ko cikin alaze 2,256 da aka bamu. insha Allah mun ta zato cewa in Allah ya sa yarda zuwa ran Laraba za mu gama shigar da su sannan mu shiga batun harkan visa. Bayan haka za mu yi mitin da bankunan mu masu ba za su ba BTA don mu tantance wannan harkan. Na'am to bana kun san kamfanin da zai gila alhazan Niger din nan. Insha Allah ma tsaya ne kuma jin da Allah zai ta zaba. Na'am. Hakkin zaben ma da aka bar majoyi ne tu zaba. amma don sabon tsari da aka yi hukumar ji dani alhazai za ta zaba muku ta turo muku an raba muna da kamfanin jirage guda uku max air da azman da flynas to a naija mun fada a max air ne insha Allah. na'am to zuwa yaushe ake sa ran za a fara dauka a nan naija din to insha Allah dai za a fara aikin alaze duk Najeriya daga tara ga wata to mu a Naija don muna so mu kinsa idan aka fara ba mu sa tsaya to muna so sai mun shiga mako mai zuwa za mu iya bada takaitaccen ranar da za a fara inda aka fara ba zai daidai ba kuma za mu fara insha Allah batun kiyaye dokokin kasar Saudiya da ta yi suna wajen nuna ba sani ba sabo game da karya dokokinta yana daga cikin abin da aka fi mai da hankali wajen faɗakar da sababbin ɗin maniyatan. Alhaji Abu Sufyan shine babban jami'in hukumar jin daɗin alhazai a ƙaramar hukumar Cancaga mai hedikwata a birnin Mina. To doka a Najeriya ba zai iya zama daidai da doka a Saudi Arabia ba. Haka doka a Saudi ba zai zama daidai da doka a Najeriya ba. To bana akwai wasu sababbin dokoki da ita Saudiya ta baku wanda kuke biya masu alaƙa. Hmm, to ba za a iya cewa akwai sababbin dokoki ba sai dai wasu tsari. irin tsarin kamar irin wanda akwai wristband da za a sama mutum agogon hannu wanda yake da an aka sa za a ga an cire mutane ba su damuwa to yanzu an matsanta wanda aka sa mai kai ya cire. Batun ayyuka da suka shafi laifi kamar daukan wa'i abubuwan da ba a yarda da su a je da su Saudiya ba ko miyagun kwayoyi da sauransu. Eh. Me kuke gaya wa To kaga a nan gurin yana ɗaya daga cikin mataki na farko na wajen faɗakarwa na zamantakewa da kuma dokoki kowa mun nuna mashi abin da ya shafi contraband mai ake ce mashi abin da ba a so ka ɗauka kamar abin da ya shafi goro yaji kwaya ko da na magani ne ko wuka ko reza duk waɗannan abubuwan ba a ƙaunan mutum ya ɗauka ya saka shi a jikan shi zai tafiya in ka iya tsallakewa a nan to a can ba akwai matsala don ba za ka tsallake ba don abin da suke amfani da shi a nan na wajen bincike ba ɗaya ba ne da wanda suke da shi a can don kaman kwaya kaga akwai mutane waɗanda yake suna da lalura na rashin lafiya suna shan magani a kowane awa hudu ko kowane awa uku ko kowane awa biyar ko dai duk yadda zai kama to irin waɗannan akwai irin shawarwari da ake bayarwa Duk da yake dai maniyatan na cikin ɗoki da farin ciki, amma sun koka game da tsadar kujerar aikin hajji a bana Badaisa. Eh, kana shirin tafiya a jihar Jini? Masha Allah. Ka taɓa zuwa ne ko kuwa wannan ne? na? taɓa zuwa. To ya kake ji? Ah, gaskiya na yi mun Kuma ina fata inda suka handling namu Allah ya kai mu lafiya a dawo da mu lafiya kuma Allah ya karɓa ibada mu duka. Ya kaje batun kuɗi gashi bana abin yayi yawa. Ah, gaskiya batun kuɗi Allah da ya kawo amma ban ji daɗi ba amma da Allah da ya hore an samu biya alhamdulillah yanzu nawa ka biya kai 2.565 eh, a wannan shekara sunana wa Muhammad Khalil eh, ke sabuwa hajji ya ce ko kin taba zuwa dama sabuwa ne to gashi kin zo wurin wannan horo da aka baku ya kike ji ina ta jin daɗi kuma gaskiya mun fahimci abubuwa da dama sosai gaskiya ina ta jin daɗi amma kina da wata shawara ga ita hukuma lazai akan wani abu da kike ganin ya kamata a ce an ɗauki mataki an gyara shawarar na dai shi ne kamar yadda suka ce ko mun je can muna tare da su don a gaskiya a yanzu haka ko wasu abubuwa da dole ko mun je can din sai sun dinga nuna mana da Awal Hassan. Kai kana cikin alhazai ne? Ina cikin alhazai. Ka taɓa zuwa ne ne ko ko a wannan karo dai Allah ya ba ni ko dan dai sarka fara ya kake dai a alhamdulillah alhamdulillah dukkan godiya ta ka daga cikin wata ala ana maganan kuɗi sun yawa kai me zaka ce game da kuɗi dukkan komai ya gani ai lokaci ke ta tashi to kai kuɗin bai maka tsada ba to kowa ya matsa da kowa matsa da ba ina fatan duk sauran mahajjata mu Allah ya shawara mu kowa ya cika kuma mu je mu sarka fara lillahi yanzu kai ka cika sauran har ya zuwa yanzu dai hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Niger ta ce tana bin kadin biyan diya daga hukumomi na ƙasar Saudi Arabia akan Alhaji Kabiru Muhammad wanda ya faɗu daga saman bene a cikin lifta ya kuma mutu a shekara ta 2018 a birnin Makka. in ji sakataren hukumar alhazan alhaji umar makun mako da ta shige muna kasar saudiya mun je mitin kuma mun ɗauko maganan tare da ambasada na najeriya da ke can saudiya hmm. kuma dama canjin gwamnati da aka samu ne na shugabancin can bukuma eh, eh, jin daɗin alazai hmm. najeriya ya sa aka samu cikas to amma yanzu an ɗauki maganan a sha Allah muka shiga wannan aikin haji za mu san matsaya an ɗauki maganan shi ambasado ya je ya bincika maganan to corona din ga da ya shiga shi da ta komi tunda aka shiga corona ba wani ma'amala da aka yi tsakanin gwamnatin Najeriya da saudiya da ya danganci wani aiki rayuwa ma gaba daya ta dan samu cikas amma yanzu insha Allah an koma ga magana nan ba da dawa ba iyalan mutane za su ji daga gare mu musamman muka je wannan aikin haji yana daya daga cikin ayyuka da muka sa gaba za mu yi insha Allah A yanzu dai masu ruwa da tsaki a aikin taimakawa alhazan Najeriya a duk shekara sun ci sun shirya tsaf domin tunkarar aikin. Injiniya Mustapha Imamu Sitti shine babban daraktan agajin Izala a Najeriya. kamar kowace shekara alhamdulillahi wannan shekara duk da an sami tasgaro na shekara biyu ba a je aikin hajji ba amma bana 2022 nan mun gama tsare-tsarenmu na ainihin taimakon alhazai a kowace shiya da za a tashi a nan najeriya kuma mun naɗa shugabanni waɗanda za su lura da al'amarin waɗanda muke cewa kwamandoji kuma lillahi takaddun duk da za su aiki da shi mun riga mun kammala su kuma mun raba musu mun ba su mun ɗauki dukkan wani tsare-tsaren da ka sani wanda zai ba da ainihin tafiyar da aikin su samu sauƙinsa da shiyoyin da za a haɗu duka mun kammala shi a kamar kowace shekara. A jibi Alhamis ne dai tara ga wannan wata na Yuni ake sa ran jirgin farko na maniyatan Najeriya zai daga daga birnin Maiduguri ta jihar Borno zuwa kasar ta Saudi Arabia domin tunkarar aikin hajjin. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. An gaishe ka Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda kungiyoyin Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da AS Duanta ta Custom suka kai ga wasan karshe na kofin kwallon kafar kasar Union Sportive de la Gendarmerie Nationale USGN ta kai ga wannan matsayin ne bayan da ta lalabe a Kukana Football Club ɗaya da nema a garin Arlit ta jihar Agades kamin ta gwambalike mata a babban birnin Yamai da ci uku da ɗaya. ita ku as1 ta custom ta kai ga wannan matsayin ne bayan da ta kakkaɓe gs tawa da cibiyu da nema a karawarsu ta biyu a babban birnin mai bayan da as duwan ta custom ɗin ta wa gs tawa ɗaya da nema a garin tawalele birnin adar ƙungiyoyin na union sportive de la gendarmerie nationale usgn da as duwan ta custom za su kara ne a ranar uku ga watan agust na shekara ta 2022 ranar samun incin kai ta jamhuriyar niger don domin tantance ko wane ne zai zama zakar national cup ta shekara ta 2022 ta jamhuriyar nijar jamhuriyar nijar din ta yi kuma kunnen doki a wasanta na farko na neman shiga kofin nahiyar afirka na kwallon kafa na shekara ta 2023 da zai wakana kasar ivory coast ko cote d'ivoire da kasar tanzania a karan su da suka yi a garin kwatano na kasar benin kwanaki hudu da suka gabata a rukunin f a wannan rukunin kasar algeria ta lakaɗe uganda da cibiyu da nema a karawa su duk dai a wannan rukunin na jamhuriyar nijar gobe laraba ne kungiyar kwallon kafa ta kasar mena national za ta kara da uganda a kampala babban birnin kasar uganda yayin da tanzania za ta karbar bakuncin algeria a dodoma babban birnin kasar tanzania a wannan rukunin na jamhuriyar nijar na neman shiga kofin nahiyar afirka na kwallon kafa na shekara 2023 algeria ce ke kan gaba da maki uku sai tanzania da jamhuriyar nijar da maki ɗaya kowanne inda uganda ba ta da maki ko guda kamin wasannin gabanin su na gobe laraba idan allahu ya kai mu idan muka leƙa nahiyar turai tun da nasarar da ya samu a french open a shekaran jiya a karansa na goma sha hudu cewa da ɗan ƙasar spain ko spain rafael nadal a wasannin tennis na duniya abin ya haifar da kace na ce a bangaren wasanni a nahiyar turai kasancewa sai da aka yi wa dan wasan rafael nadal alluran kashe ciwo a do tsawon wannan kwamfular ta wakana kasar faransa thibaut Pinot da guillaume martin dukkansu yan wasan wasan tseren keke 'yan kasar faransa sun nuna rashin jin daɗin su kasancewa irin haka ya haramta ga 'yan wasan tseren keke a dukkan faɗin duniya inda suka rubuta a shafukan su a yau talata cewa a nahiyar turai ana wa waɗansu 'yan wasa kashin dankali yayin da ake shafara waɗansu da mai mai walƙiya da tamshi haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar. sauraro ga Hanifa da labarai a takaice. A yau Talata, Rasha ta yi ikirarin cewa ta karɗe ikon kusan ɗaukacin lardin Luhansk da ke gabashin Ukraine. Sai dai jami'an Ukraine sun ce dakarunsu sun tsaya tsayin daka a wani ƙazaman fada da ake yi da dakarun Moscow akan titunan birnin Severodonetsk mai masana'antu. bayan shafe makonni ana kai hare-hare a gabashin ukraine ministan tsaron kasar rasha sergei shoigu ya ce a halin yanzu dakarun na moscow suna rike da kashi 97 cikin 100 na lardin luhansk wani yanki na yankin donbass da take fatan za ta mallaka Jama'a a kasar Ghana akasari talakawa sun koka bisa tsadar kuɗin aikin hajjin bana da ya ninka har sau biyu tare da ƙarin kuɗi da aka yi wa maniyata da suka biya kuɗin aikin hajji kafin bullar annobar corona. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman yero da ke muku fatan alheri mu kwana lafiya ma'assalam.